السميع العليم من الشيطان الرجيم <clears throat> من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا حدود وترجب بجرم مائك صلى الله عليه وسلم دبولي لذري هدو ثلاثين شدة كما أشرين دا هدو وتم هدو ميلادية دبولي دا غوم شاء biyar Allah ta'ala a cikin wasu ya haɗa mu domin ci gaba da darasin mu na hadisi a cikin littafin rubutul ahkam min kalami sayar al'anam na babban malami العلامة الجماعيلي المقدسي عليه رحمة الله تعالى وما دام تاشي حديثي ندري بيدا cikin kitabul buyu'i babu ma ma yunha anhu min al-buyu babu abubuwan da aka hana na ciniki مال يشي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيء الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته وأن حديث أن ساموش لك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ترجم الستاجة بات أو غريدة يوى أتسون اللتاف وكما أدرسهم ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalin habalati ya yi hani game da siyan cikin ko sai da cikin masu ciki wani irin ciniki ne da ake a jahiliya za a faɗa mana me ake suke nufi da habalu bai'u habalin habala wa kana yatabaya'uhu ahlul jahiliyyati ciniki ne da mutanen jahiliya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka kasance suna yi yana ɗaya daga cikin anwa'un buyu'il jahiliya ɗaya daga cikin nau'ukan cinikayya na jahiliya da ake yi kanar rajulu mutum ya kasance a jahiliya yabta'ul jazuwa zai sai ɗan maraƙin raƙumi zai siya zai ce a bashi ɗan maraƙin raƙumi ko kuma zai sai da shi ya ba da shi ila an tunta jannaƙatu har zuwa taguwa ta haihu sun matunta jallati fi batniha sannan kuɓa. ita wadda take cikinta ita ma ta haihu qila an faɗa innahu kana yabi'u sharifa mutum ya kasance zai sai da ko zai sai asharifa wato guzuma guzuma ta sa asharif ita ce guzuma wahiyar kabiratul musinna ita ce wadda ta tsufa kuma ta yi shekaru binatajil janinin ladhi fi batni naqatihi da ɗan da ke cikin taguwarsa wannan wani irin ciniki ne da ake yi a jahiliya ma'anarsa mutum ne zai zo sai ya zo sai ya ce ga saniya ta tsohuwa ka siya ta daina haihuwa ta zama guzuma amma ni yanzu abin da za ka biya ni ka ga ga taguwarka tana da ciki to ta haihu idan ta haihu kuma ta haifu mace idan ta haifu mace ita kuma macen ta haihu to wannan ɗan shi ne nawa kun gane bari maimaita jahiliya ce mutum ne zai zo ya ce yana da saniya guzuma guzuma wacce ta tsufa ta ma daina haihuwa ba za ta ba da nono ba domin wanda ba ta haihuwa ba ta ba da nono ba za ta ba da nono ba sannan ba za ta haihu ba sannan ko ba za a iya noma da ita ba kun ji ko sannan da yanka ta za a yi naman da bai da daɗi kun jayibi aibi na hudu ba ta haihuwa ba ta ba da nono sannan idan aka ce za a yanka ta ba za a ji daɗin namanta ba sannan ba za ta iya noma ba to sai ya zo sai ya ce to ga wani shi kuma taguwarsa tana ga wani shi kuma tinki saniyarsa ko taguwarsa tana da ciki sai ya ce to ya sai da masa da wannan guzumar tashi da ba ta da amfani amma abin da za a bashi shine ita wannan tinki a saniyar tasa ta haihu idan ta haihu ta haifi ya mace sannan ita ma ya macen nan ta ɗau ciki ta haihu to idan ta haihu wannan ɗan shine sakamakonsa na wannan guzumar da ya bada guzuman nan ko ta sa ko guzuma ta saniya ko kuma guzuma ta taguwa wato a jinsin raƙuma ko kuma guzuma ta cinciya ko guzuma ta akuya shi dai abin da ya yi ya sai da guzumarsa ya rabu da ita amma abin da za a bashi a makwafin abin da ya siya shine jikan wannan saniyar ko kuma jikar wannan taguwar ko jikar wannan tinkiyar ko jikar wannan akuya kun ga jahiliya ce to malamai sukan buga misali da wannan hadisin a matsayin shi yana ɗaya daga hadisan da suke bayani akan al duk da hadisan da muka faɗi a baya su ma sun yi magana akan gharar munabaza garar ne akwai garar a ciki mulamasa ma akwai garar a ciki sannan talakkin rukban duk da shi ba garar ba ne kai tsaye to wannan hadisin yana daga cikin hadisai waɗanda suke tuwa su na haramta cinikin gara me cinikin gara malamai suka ce abin da ake ce ma algarin shine alkhatar alkhatar shine haɗari ko rashin tabbas ko abin da ake tsammanin zai cutar al'imamu ibn arafa ya ce abin da ake ce ma algarar huwa ma kana zahiruhu ya girru wa batinuhu majhulun shine abinda a zahirinsa zai rudar ba za iya gane tabbacinsa ba sannan kuma bataninsa ma ba a san me a ciki ba shine ake ce ma in ji ibnu arafa amma Limamul imam al-azhari yace bai'ul garri ma yakunu ala ghairi ufdatin wala fiqa duk cinikin da ya kasance ala ghairi ufda ciniki ne da ba ka da tabbas a kansa wala fiqa sannan ba aminci a kansa ba ka da aminci a kan wannan abin da ka siya ko shi kuma wanda ya saida ba shi da aminci a kan abin da ya saida to wannan sunansa bai ulgharar الأزهري ويدخل فيها البيوع التي يحيط بكنهها لا يحيط بكنهها المتبايعان دكا ونتنكي wanda da mai siye da mai saidawa kai tsaye ba za su ce ga yanayin yadda suke ba in an tambaya to ya ne ya kaza mutum ba zai iya bayani ba to sunansa bai ulgara yanzu wannan tinkiyar ko wannan taguwar ko wannan akuya ko wannan saniyar da ita take da ciki me a cikin cikinta hmm? ba san me za ta haifa ba yana iya yiwa ma ta ɓari akwai yiwa haka ko ɗaya kenan sannan za ta iya haihuwa idan ta haihu me za ta haifa sannan za ta iya haifan yan biyu yan biyun nan za su iya zama mazaje duka sannan za su iya zama mace da namiji sannan za su iya zama mata duka kaga babu tabbas a ciki me saidawa ba zai iya yin bayani ya ce gashi ba sannan me siya shi ma ba zai iya cewa ga abin da ya siya ba to irin wannan shine malamai suke ce masa bai'ul mun faɗa cewa su ne sabubba guda uku da suke sa ciniki ya zama haramu ko dai algarar ko alkhida'u ko arriba ɗaya daga cikin waɗannan sabubban idan aka sama a ciniki to ya mai da ciniki ya zama haramun wannan cinikin bai halasta ba a shari'ar musulunci to wannan hadisin na bai'u nitaji annaka ko bai'u nitajin naka ciniki daga cikin nau'ukan ciniki ne da suka fada a cikin bai'ul gawa wani daga cikin malamai ya ce bai'ul garari bai'ul mukhatara abin da ake ce ma cinikin da ake ce masa na garar shine bai'ul mukhatara shine cinikin jefa kai cikin haɗari wa huwa al-jahl bi thamani aw al-musmani aw salamatihi aw ajalihi Shi ne a jahilci kudin abin da za a siya ko a jahilci ko a jahilci abin da za a siya ko kuma a jahilci shin wannan abin mai kyau ne ko ko mara kyau ne ko kuma a jahilci wani lokaci ne za a samu wannan abin in an kulla cinikin yaushe ake tsammanin cinikin ya tabbata to in an samu wannan to an samu bai'ul garab ciniki ya zama haramu أما الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أتشل تافنسا على التذكار يتشي بيع يجمع وجوها كثيرة إذا أنت بيع الغرر شنكيني وان دي أقوف سكوتي ما سيوا دقا تكي منها المجهول كله في الثمن أو المثمن a jahilci kuɗin sai da abu ko kuma a jahilci shi abin sai da ba duk abin da za a sai da shi amma ba a san kuɗin shi ba ko kuma duk abin da za a sai da shi amma ba a san ma abin da za a sai da ba ko ba a san abin da za a siya ba to sunan wannan abin bai'ul gharar shine al-imam ibn abdul barr yace idan lam nuqaf ala haqiqati jumlatihi idan ba a iya gane me haqiqanin sa ba gabaki daya wa minha al-imam ibn abd al-barr yace daga cikin bai'ul akwai bai'ul adiq cinikin bawan da ya gudu a lokacin da ake da bayi sai mutum ya ce da bawa ya ce bawa na ya gudu ban gan shi ba ban san inda yake ba yau wata uku kenan na siyar maka shi a miliyan ɗaya bai'ul garar wal jamal sharidi raƙumin da ya tsere ce raƙumi na yau wata uku ce nan ban gan shi ba na siyar maka shi a naira dubu ɗari da hamsin hikani fil adami haka nan kifaye a cikin ruwa shi kenan sai mutum ya ce to ya siyar maka da kifaye bai riga ya ciro ba ya siyar maka kilo ɗaya a kan naira kaza kuma kifayen nan ba a ji an ba a ciro su ba amma malaman wannan zamanin suka ce amma banda irin kifaye na gidan gona kifayen gidan gona ga suna ana kallon su a cikin ruwa an san kwamin da suke kawai zuwa za a ɗibo in ka ce kaza za kawai shigowa za a yi to yin wannan ba bai ulgar ba ne domin kana ganin ga abin da za ka siya amma kifi yanzu masunci masu zuwa su je su su wasu ma sai sun hada da dalla a sun shi kenan zai ce bari zai shige je ɗibo amma kafin ya ɗibo a yi ciniki kilo goma naira kaza bai ulgarar al-imam da bari ya ce ya ce wa ta'iri dajin hakanan kifi kai tsuntsaye waɗanda ba na gida ba kamar misali kawai na yawo a sama ishe wancan tsuntsun na siyar maka shi a naira kaza nawa ka siya tsuntsuna yawo a sama amma ghairu dajil banda wanda yake na gida irin tantabaru tantabara za a iya siyar da tantaba sannan za a iya ce da zabi duk waɗannan addawajin ne su na gida ne su ba magana ko kaji ake yi ba na buga mana misali da tantabara tana tashi na buga mana misali da zabo zabo yakan yi fushi shi ma yakan tashi wani zo ma yakan yi fushi har ya kashe kanshi to dirin waɗannan qala alimam imam ya ce barri wal kimaru kulluhu min bai ghar caca ga baki ɗayanta ciniki ne na gara shi yasa musulunci ya hana caca karamun ne caca a wurare da yawa Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam sun hada caca da shirka sun hada caca da kafirci an hada caca da shan giya a nassosa da yawa ya yi wallazi na amuru innama alhamdu wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fajitani buhu la'allakum tuflihun ya yi wallazi na amuru ya kuwa waɗanda kuka yi imani innama alhamdu lallai ita giya wal maisir da caca al maisir al imam caca wal ansab da kuma kibau da ake amfani da su na canfi al'ansab gumaka wal azlam da kibau da ake amfani da su na canti al'ansab gumaka rijisun min amali shaitan dukkanin su kazanta ne daga cikin aikin shaitan kaga an hada su so caca haramun ce ko karama ko babba to wannan ita ce ka'idar da malamai suka bada a game da algarar a ƙarƙashin wannan hadisi cewa wannan ciniki na mutum ya da kinkiyarsa wacce take guzuma ko akuyarsa guzuma ko kuma saniyarsa guzuma ko taguwarsa guzuma wanda sun daina haihuwa ba su da amfani da nufin cewa a ba shi ɗan ciki ba kuma ɗan cikin ba shi ma cikin a haife shi idan aka haife shi shi ma ya girma sannan shi ma ya ɗau ciki sannan ya haihu to wannan jikan shi ne nashi Bai ulgarar ne domin ba a da tabbas a game da shi to daga irin wannan cinikin annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya tarar da suna yi a jahiliya sai ya haramta dama akwai abubuwan da idan mutum ya kalla ana yin su a jahiliya zai ga ba wata fa'ida take da take da su ba kawai abubuwa ne da ake yi na morewa ko kuma na shahuliya kamar caca in mutum ya kalli caca ai abu ne na shahuliya domin wani sai ya jera sati yana caca amma kullum aka je shi ake cinyewa an taɓa bani labarin wani mutumin ya je caca hatta rigar shi a ranar sai da aka saida ta sai da aka cinye shi rigar shi da wandon shi sai da aka cinye wanda ya cinye shi abokin abokin abokin abokin wasan nashi ya yi masa lamuni ya je gida ya cire waɗannan kayan ya bashi ne kawai abin da zai iya masa ya shiga gida ya sa wasu kaya ya ciro mishi nashi ya miƙa masa kayan sa ya amma kuma bai sa ya tuba ya bari ba a cikin ɗan caca a cikin sa'a da yake yi ɗari a cikin sa'a kai da yake cacar da yake ɗari sa'a shi ba ta wuce biyar in ka tara 'yan caca guda ɗari ka tambaye su ka ce ya ta'a ta take to wanda yake sa'a goma a cikin ɗari a cikin su ƙila bai wuci mutum uku ba amma ko ba su ba su bari saboda bala'i to kaga wannan kenan so daga duk cinikin da ya kasance babu tabbas a cikinsa ba abu bane na zahiri haramun ne bai halasta musulmi ya shiga ba amma malamai sun ba da wata ka'ida ta fikihu ka'ida ita ce suke cewa kullu jahalati la tubdi ila almunaza'ati la tamna'u jawaz al-aqd ka'ida ce fiqhiyya kullu jahalati la tubdi la tubdi ila ila almunaza'ati to sai aka ce me la tamna'u jawaz al-aqd dukkan abin da ba a san shi ba amma ba zai kai zuwa ga a yi musu tsakanin mai siya da mai saidawa ba wannan bai hana a kulla wannan ciniki duk abin da ba a san shi ba amma wannan rashin sanin ba zai iya kawo rigima a tsakanin mai siya da mai saidawa ba to malaman fikihu suka ce wannan rashin sanin baya halasta baya haramta ciniki baya haramta a kulla ciniki yanzu misali sai mutum ya sai abu a katam a jikin katan ɗin an ce misali kamar mutum ya sai abin sha in waɗannan ababen shan da ake yi na kanti sai ya sai katan ɗaya katan nan an faɗi ko kilogiram nawa ne sannan an faɗi kwantitinsa guda nawa ne a jiki wai a cikin zuciyar mai saidawa wanda shi kila dila ne da shi kuma wanda zai siya dukkanin su ba mai tabbas ɗin wannan abin ɗari bisa ɗari ya cika daidai yana iya yiwuwa a buɗe misali ba a ga ɗaya ba yana iya yiwuwa a zo a buɗe sai a ga wani kwalin shi kawai iskar inji ne da aka tashi kawai ana yi yadda inji ke kora su tunda inji shi kamar mahaukaci ne da abin da aka sa masa kawai shi yake yi to da aka zo kawai sai aka yi kuskure sai iska inji kawai ta cika wannan wannan wannan fakitin kuma aka zo murfi kawai aka bama murfin shi ke na aka kuma a cikin kata to kaga duk wannan tunani ne babu tabbas din za a ga haka ko kuma ba za a gani ba to irin wannan cinikin baya haramta mutum ya sai kata an tambaya a Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala game da siyan abubuwa katan kata yace irin wannan jahala ce da la tubdi ila munaza'a rashin sani ne wanda ba zai kai zuwa ga rigima ba a zahirin abin da aka sa gashi an an an an an an faɗi nauyi kilogiram kaza ne sannan kuma gashi an faɗi kwantitin sa adadi nawa ne to wannan baya kaiwa zuwa ga matsala ya halatta a kulla ciniki ka je shago ka sai abu kasa sabulu ne a'a sabulun wanki ne na gari a'a abin sha ne a'a wani abinci ne da sauran duk irin abubuwan da ake sai da irin su biskit irin su cizi da ake sai da su a matsayin katan ko fakiti to ya halatta mutum zai siya duk da akwai nau'i na garar a ciki amma garar ne wanda ya kasance ba mai yawa ba malamai suna ce masa algarau khafi ne laisa gararan jaliyyan to yin wannan baya haramta ciniki mun gane ai sannan malamai sun kawo su wajaje guda hudu guda biyar afwan wurare guda biyar malaman fikin suka ambata yana da kyau mu fahimce su irin waɗannan wuraren ba ta mai da garar ya hana ciniki wato rashin tabbas da ake da shi ba zai hana ciniki ba bai sa ciniki ya zama haramun ba wurare ne guda biyar wuri na farko malaman mu suka ce idan kanal al-gararu yasiran idan ya kasance wannan rashin tabbas ɗin mai sauƙi ne idan ya kasance rashin tabbas ɗin mai sauƙi ne kamar wanda muka buga misalinsa mai sauƙi ne to wannan baya hanawa amma shi ma sun faɗi sharuɗa guda biyu na farko an ya kuna ya yasiru ghayra maqsudin ya kasance shi kanshi wannan mai sauƙin to ba nufin shi aka yi ba ba da gangan aka yi shi ba idan mai ciniki mai saidawa dama nufin sayaru ya cuci wanda yake ya cuci mai siya to wannan kuma zai juye duk da cewa ɗin bai da yawa to amma tun da manufan mai saidawa ne ya zalunci mai siya to shi ma wannan ɗin haramun ne sharaɗi na biyu an ta duwa ila irtikabihi darura ya kasance barura ta sa dole sai an yi wannan wannan garar ɗin dole lalura ta sa dole sai an same shi dama a cikin abu to idan aka samu waɗannan sharɗan guda biyu a garar ɗin da ya kasance rashin tabbas ɗin da ya kasance mai sauki malamai suka ce wannan bai haramta ciniki baya sa ciniki ya zama haramun ya halatta a kulla ciniki akan haka babban malamin a al'allamatul baji ya faɗa a cikin littafinsa al-muntaka shahul muwatta'i na al-imamu malik yake cewa يسير الغر في البياعات عفوا إذ لا يكاد يفارق شيئا من البيوع الإمام الباجي رحمه الله تعالى يشي ɗan kaɗan na rashin tabbas a cikin cinikayya ya ce wannan babu laifi domin babu cinikin da ya kubuta daga wannan duk ciniki duk abinda za ka siya to akwai algararru ya a ciki akwai rashin tabbas ɗan kaɗan a ciki yanzu misali ai idan ka sai abin nan da aka misali yanzu misali ka sai buhun suminti ko buhun shinkafa ko ka sai buhun wani buhu dai gashi nan an nuna maka cewa kilogiram kaza ne amma kana da tabbas ɗari bisa ɗari ya kai in mata ne irin mata da suke yin asiyo ka san mata za ka kawo magi irin magi su ta aka kawo guda ɗari ɗin nan irin na leda sai sun kirga su sun kirga to misali sai ka sai magi fita ko ka sai abin nan ne sunan shi wannan wannan ɗayan raiko sai ka sai raiko fakiti ɗaya an ce kwariya ɗaya ne guda ɗari ne ba kai tabbacin guda ɗari za ka gani akwai wanda zai iya kirga sai ya ga casa'in da takwas an rasa nawa an rasa biyu akwai wanda za ka iya kirga ka samu casa'in da bakwai akwai wanda ya taɓa ce shi ma ga casa'in kaga wannan algararul yasir ba a da tabbas game da shi amma in akwai yadda za a yi a kauce ma wannan kamar irin na kirga da suke yi ai akwai wanda ake kirgawa babban fakiti sai a fasa sai a kukkulla ɗari ɗari to kaga wannan an kauce ma wannan algararu ya siya din amma in yin wancan mutum zai siya ya je to ba ba zai ce ai tun da bai da tabbas ɗari bisa ɗari kaga ba zai ce ma me saidawa rantse min da Allah ɗari ne a ciki ba kaga ba zai yi ba sannan shi kuma ba zai bude ya ce bari ya kirga ba domin ya bude ya fasa wannan ledar to ya siya mun fahimta aiko to irin wannan irin wannan babu laifi malamai suka ce irin sa garar ne a ciki amma kuma bai hana a kulla ciniki ba saboda algararul yatir mun fahimta amma da za a gano sai wani mutum ne shi idan ya je siyo kwali ɗaya na magi ɗin nan ko na rayuku mai irin ɗari ɗarin nan sai ya buɗe sai ya fasa yana da yaro da ya tanada dama na musamman kuma ɗan injin ɗin shi na silin ko kuma candle candle ake kunna shi kenan sai a ce to sai ya koya ma dan shi ko yaran shi sai ce duk a cikin guda ɗaya ka kirga ka cira uku kaga guda nawa zai tada in in ya ɗauki leda leda guda nawa zai iya tada wata leda ɗaya uku so nawa za ta bada ɗari za ta bada wata ledar ila yi ko 90 da 97 casa'in da bakwai leda nawa talatin da wani abu to shi kenan sai ya ce ta in an tabbatar da haka yake to bai halarta a shiga ba domin wannan garaɗin maksudi ne da ganganye nufinsa mun fahimta da niyyar cuta to in kai ka san haka ka je siya bai halarta ka sai wannan abun ba in ko har ka yadda za ka siya sai ka ce sai an kirga maka in kuma ba zai kirga ba to ka aiki nikin mun fahimta ko to wannan shine hali na farko da garar yake zama halal idan kana al ya yasiran idan ya kasance mai sauki ne ba da yawa ba na biyu malaman mu suka ce idan kana hajatu aw ad-daruratu da'iyatan lil-ibaha aw la yumkinu al-ihtiraz an al idan ya kasance an shiga lalura ko an shiga bukata dole sai an yi amfani da wannan abin wanda an san akwai garan a ciki to babu laifi ya halasta a kulla wannan cinikin kai ne ka shiga mas kai ne ka shiga mas za ka siya ko shi kuma an siyo ya siyo kayan ya tarar da su ya siyo su shi kenan sai kamfani suka yi wasa da wannan kayan shi ko ba yadda zai iya mayar ma da kamfani idan ya ce zai idan ya ce ba zai saida ba to zai yi asara asara mai tsanani kila ma karyewa arzikinsa ta zo kenan wannan ya halatta duk da akwai garin a ciki ya halatta a yi wannan cinikin rahimahullahu ta'ala ya faɗa a فدا littafinsa a zahira babban malamin malikiya ne yake cewa al-gharb thalathatu garar din nan da ake magana akan sa wato rashin tabbas a cikin abin siya ko a cikin abin saidawa tabbas kala uku ne akwai muttafaqun ala man'ihi fil bay' akwai wanda malamai suka yi itifaki cewa haramun ne irin wancan na hadisan nan da aka ambata mana a baya na farko kenan wa muttafaqun ala jawazihi akwai kuma wanda malamai suka yi itifaki ya halatta ayi irin wanda ya kasance mai saukin nan wa mukhtalafun fihi akwai kuma wanda malamai suka yi sabani a kansa hal yulhaqu bil awwali al awwal li'azami li'azamihi shin za a hada shi da kasan farko ne saboda girman sa aw bil qism athani li khiffatihi ko ko za a haɗa shi da katar na biyu wanda ya halasta saboda saukin sa aw lil darurati ilayhi ko kuma saboda bukatar da ake ciki kun ga ashe buƙata mai tsanani na sa garar ya zama halal kuma dama kun san a ad-darurat tubihu al-mahzurat idan aka shiga matsi aka shiga darura to abinda yake haramun yana tashi daga haram ya zama halal har a fita daga cikin wannan matsin da aka shiga in an fita kuma daga nan sai hukunci ya dawo yadda yake asali الإمام ta'ala a cikin تعالى musulmi شيخ cewa يكتشيوا إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر idan bukata ta jawo sai an aikata garar sai an yi ciniki na rashin tabbas wala yumkinu lihtirazu anhu illa bi mashaqqatin ba zai iya yiwuwa a kauce ma wannan rashin tabbas din ba sai an sha baƙar wahala wa kana al haqiran kuma ya kasance rashin tabbas din nan dan kadan ne jazal bai'u to ya halatta a cinikin wa illa fala idan ko bai cika waɗannan ka'idojin ba to gar bai ba duk cinikin da babu tabbas a cikinsa to bai halatta ayi ba amma in barura ta sa dole sai anyi yi to ya halatta in ji al-imam mun gane ai al-imam ibn al rahimahullahu ta'ala yake cewa a cikin zadul ma'ad falaysa kullu rararin sababan lit ya ce ba kowane garar ba ne ba kowane rashin tabbas ba ne a ciniki yake mai da ciniki ya zama haramun in ji al'imam bin qayyim wal garar idza kana yasiran rashin tabbas a cikin abin siya idan ya kasance mai sauki ne aw yumkinu al minhu ko kuma ba zai iya yiwa a kauce masa ba lam yakun mani'an min sihhati aqd to wannan bai zama zai hana ingancin ciniki ba fa innal gharar al fi asasatil rashin tabbas ɗin da ake da shi a game da yanzu misali mutum zai sai gida gida ne a gine sai ya ce sai an gano masa ya aka yi foundation ɗin wannan gidan me ya aka yi foundation ɗin gidan ba garar ba ne rashin tabbas ne aiko ya ga gini ga gida mai kyau amma ya kasan ginin yake kila ko a wannan zamanin za a iya ganowa al-imam al-qayyim yau shekarun shi kusan dari wajen nawa da rasuwa ya rasu yana cin malaman karni na takwas yau muna karni na goma sha biyar <laughs> kila yanzu za a iya ganowa amma a lokacin da yake magana ba su da hanyar da za a iya gano abinci ko menene fandishin da aka yi na gini kai dai zaka ce gida baka san me fandishin din ba to irin wannan ba haramun bane ta a yanzu ba amma a wancan lokacin da ba a da injiniyoyi ba a da kuma injina da za a iya ganowa ko a zo a yi bincike kaga a lokacin shi ne yake magana akan haka amma a yanzu kila za a iya gano mun ga fahimci wannan sannan sai ya buga misali na biyu bayan wannan na asasatil judirani sai yake cewa wa dakhila butunil haywani da kuma abin da ke cikin dabbobi mutum zai sai rago sai ce sai ya gano me a cikin cikinsa sannan ya siya ana haka kaga garar ne to amma bai haramta ciniki ba dan baka san me a cikin cikin wannan ragon ba gashi lafiya yana komai to bai hana a kulla ciniki ba domin ta yaya za a gano a ce sai an gano abin da ke cikin rago sannan za ka siya ko kuma kila mai ciki ce sai ka ce sai an gano maka namiji za ta haifa ko mace ko 'ya'ya biyu za ta haifa ko 'ya'ya uku ba wanda ya ce a wannan binciken kai dai zaka sai mai ciki mai ciki kuma ta fi wadda ba ta da ciki kima ko ba haka bane أو آخر الثمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض لا يمكن الاحتراز منه ko kuma mutum ya zo zai sai kayan gona zai sai 'ya'yan marmari 'ya'yan icce kamar mangwaro ko lemu ko kuma zai sai yazawa ko kuma zai sai tuffa to idan an gane wasu sun nuna to ba dole bane ka ce sai an gano maka duka sauran ma baki dai sun nuna rashin sanin sauran sun nuna ko ba su nuna ba ai ka ga zarar ne rashin tabbas ne to amma wannan bai sa ciniki ya zama haramun ba mun gane wannan ai to wannan shine hali na biyu da jarar ke halatta ya halatta a cikin ciniki akwai rashin tabbas amma kuma cinikin halatta a cikinsa akwai rashin tabbas amma kuma cinikin bai juya ya zama haram ba hali na biyu ce hali na uku suka ce inda rujhanil maslaha gagarar a cikin rashin tabbas amma akwai maslaha maslahar da ke cikin cinikin ta fi rashin cinikin maslahar da za a samu a cikin cinikin amfanin da za a samu a cikin cinikin ta fi rashin amfanin to shi ma na halarta ciniki al-imam ibn taymiya yake cewa a cikin majmu'ul fatawa wakazali ka bai gharri huwa min jinsil maisar yace ai cinikin rashin tabbas nau'i ne na caca amma wa yubahu minhu anwa'un inda al-hajati wa rujihanin maslaha amma ana halasta wani daga cikin cinikin rashin tabbas a lokacin da ake da bukata ko kuma a lokacin da aka ga maslaha tarin jaya sannan ya faɗa a wani wurin yake cewa fa ma'lumun anna hadhihi al-mafsadata idza aradat al-maslahatu ar-rajihatu quddimat 'alayha tabbas sananniyar ka'ida ce idan abubuwa guda biyu suka haɗu ga banna ga gyara to amma gyaran ya fi bannan yawa ga banna ga gyara amma gyaran ya fi bannan yawa a rayuwa misali wal iyazu billah sai a ce ga wani yana da ciwon siga a kafarsa kafarsa ta yi ciwo sai likita ya ce sai dai an yanke wajen a yanke kafar in ba haka ba ciwon zai yaɗa a jikinsa gabaki ɗaya ko kuma a ce kansa ta kama kafarsa ko wani bangare na jikinsa sai likita ya ce sai dai fa a yanke yanke wannan mai sunansa eh? a yanke ma mutum kafa mai sunan shi banna ko ba manna bane manna ne ko ba ku yadda ba a yanke ma wani kafa yanzu illa ce shi kalau aka yanke mishi me aka yi kenan ba banna aka yi ba to yanzu bai da lafiya sai aka ce a yanke kafa banna ne sunan shi banna amma kuma maslahar da ke ciki ita ce mai a tsaye da ciwon daga wannan wajen da aka yanke ko shi a samu lafiya to kun ga nan an samu me maslaha rajiha akan mafsada to ka'idar malamai ita ce tuqaddamul maslahatur rajiha za a gabatar da wannan maslahar da ake son a sama akan wannan bannar ba za a kalli banna aka yi ba sau da ka ya halatta a nan likita sai ya ce yanke kafa zai amma sai an aje mishi dubu ɗari biyu da hamsin yanke kafa fa zai yi zai yanke kafa a je a buzna kafan nan a rami shi kuma wannan da aka yanke masa kafa ya zama mai kafa daya amma jiya za a yi kuma kun ga maslaha da mafsada sun haru to ne sai malamai suka ce a bai ulgara shi gara din mafsada ne banna ne rashin tabbas a cikin abin da za a siya banna ne ko to amma sai aka ga akwai wani abu mai amfani a cikin wannan abu kamar misali sai mutum ya je ya samu talabijin no ba mun ce yana cin bai ulgarar ba no sai ya zo ya same shi shi dama mai gyaran talabijin ne ga notet nan an baza su sun kai guda hamsin shikenan sai ya zo ya taɓa wani sai aka ce mazi ya ce aka ce nawa sai aka ce aka ce dubu goma sha biyu amma kuma notas ba gwaji kawai sai dai ka ɗauka ka biya kuɗi kasiya. to shi kuma dama abin da yake so yana son ya zo ya yi fat fat ɗin ne yana son ya yi ƙwarangwal ɗinsa ne ya fitar da wasu abubuwa abu ɗaya a ciki zai iya sai da shi dubu goma haka suke ko ba haka suke ba sai ka zo da talabijin ɗin ka wajen masu gyara in ce na na ba zai yiwu ba ba zai si ba zai gyaru ba sai dai kawai a abin nan dansa a mai da shi horo sai su ce nawa sai ka ce nawa za su siya to sai kara duba shi kara duba shi ce wannan in yayi in yayi tsada kai ka zo da niyyar a baka dubu ashirin a talabijin ɗanka. mai kyau ne kai a wajenka kana zuwa suka ce ai wannan in yayi yawa in yayi yawa tsakanin da Allah a baka dubu hudu amma an ka tafi wani wajen dubu biyu za a siye shi kaga shi mai siya mai gyara ya je wajen mai notes yana da maslaharsa maslaharsa yana tunanin akwai abubuwan da zai ciccira to ya halasta a nan ya sai wannan talabijin din a kan naira dubu goma sha biyu ba tare da an gwada shi ba domin me yana da tabbas ta ɓangaren shi idan ya zo ya ɗauko talabijin ɗin nan ya je warware shi to zai iya cire ma abin dubu goma ƙwara ɗaya wani abin dubu biyu wani abin dubu biyar wani abin dubu uku kun ji nawa aka sama a abubuwa hudu hudu na lissafa ko uku ne dubu goma sha wani abu kun ga ya ci riba to kun ga nan maslaha ce rajiha akan mafsada cinikin garar ɗin mafsada ne amma shi kuma ya gano akwai wata maslaha rajiha da tabbas idan ya sai wannan abin to ba zai yi asara ba to ya halatta ya siya kun fahimta shi ne gyara misali na biyu mutum ne sai ya zo da tinkiyarsa kasuwa tinkiyar nan tana kumfa bakinta yana kumfa shikenan kowa ya zo ga ta nan an aje ta a kasuwa an ɗaure ta a tirki amma tana ta kumfa ta faɗi ta tashi shikenan sai barun da ya zo mahauci yana zuwa shikenan ya dudduba ta ya dudduba ta shi dama mai saida wanda ya taho da ita a kasuwa bai san mai ta ci ba saboda bai da ilimin haka irin ciwon nan ne ake yi na gida kila ma kiwon Allah ya isa kun san kiwon Allah ya isa ai ko ya saki ya shi baya bata komai ta tafi ta je duk abin da ta ga dama ta ci a waje shi kenan to shi bai da ilimin kiwo duk wanda ya zo ya tambaye shi ce malam ga ta ba da lafiya me ya same ta ka yanka man sai ce a'a ni ban san abin da ta ci ba ni dai kawai ta na ganta ta zo tana wannan mamarin shi na kawo ta kasuwa in saida kun ga rashin tabbas ne ai domin ba a san abin da ta ci ba waye sani ma ko ciwon ebola ne ya kama ta ko to shi barunde da ya zo masanin timakai ne shi yana zuwa sai ya duba ta sai ya ce ah, a kwakwalwar shi sai ya gano sai ya ce ai wannan ciwon hanta take yi ciwon hanta ne kama ta sai ya lissafa yanzu idan ya yanka ta hanta kawai zai yi asara hanta ta ce kawai take ciwo amma komai nata za a saida kila ha idan ana saida kofato tana da kofato ko ha kofatan ana saida zai siyar sai suka yi ciniki da mai tinkiya kun ga mai tinkiya shi yana kan garar ne domin bai san abin da yake ta ba shi kuwa a matsayinsa na masani ya gano maslaha cewa matsalar ta kwara ɗaya ce ciwon hanta kuma idan ya ɗauke ta yanzu nan zai je mahauta ya yanka ta ya fede ta ya fitar da fata ya fitar da kai da ƙafa na ganda ne hmm? sannan kuma ya sai da kayan ciki sannan ya sai da ƙashi sannan ya sai da nama duk ya siyar sai ya gano ai hamma ya ci riba shi to ya halatta su cinikin kun ga a wajen shi akwai maslaha shi kuma mai saidawa tunaninsa akwai mafsada domin bai san me a ciki ba to anan ya halasta inji shekul islam ibn taymiya rahimahullah ta'ala mun fahimci wannan ka'ida to ita ma wannan ka'ida ce da ake amfani da ita domin halatta cinikin gara asali haramun ne amma a wannan halin na uku shi ma ya halatta a yi na hudu malamai suka ce idza waqa al-gharar fil uqud idan ya kasance garar ɗin nan ya faru ne a alaƙar da dama asali ba ta ciniki ba ce ba ciniki ba kuɗi ba riba ake son a ci ba Irin waɗannan to suma ya halarta a samu garar a ciki shekul islam ke ya buga mana misalai da yawa a ci yace ce sadaki kamar sadaki ya halarta a kulla aure ba a san ko nawa za a ba mace ba sai ta zama tana da sadaku almisri ko sai ta zama tana da sadakin kwatankwaciyarta idan an zo an ɗaura aure sai a ce an ɗaura auren wane da wance amma sadaki ba a faɗi ko nawa ba zai baka in sun tare ya halasta nikahu tafwidi kenan a cikin musulunci ya halasta kun ga garar ne kuma alaka ce ta kuɗi domin wannan matar ai baya halatta a daura aure a ce ba ta daki a nan ba a ce babu ba amma an ce ya je ya bata to shine ko da saki zai gudana misali ya sake ta bayan ya sadu da ita kun ga ta cinye sadakin ta ai dama ai mujarradul aqdi yujibu nisfa sadaqi mujarradin an kulla aure ta ci rabin sadaki sannan idza wadi'aha to shi kenan ta cinye sadakin ta gabaki dai in ya sadu da ita to sai ya sadu da ita kuma dama ba a faɗi ko nawa ne sadakin ba to a nan shine malamai suka ce laha sadaqul misli ko laha sadaqul misliha sai a kwatanta a ce ire-irenta dama ta yi digiri digirin ma medicine ta yi kuma mahaddaciyar qur'ani ta ma kai hatta sauke umdatul akami ta yi bulughul marami a fiqhun malikiya hatta kai askari a lugha hatta kai ishiriniya duk ta yi su sannan ga na hau to sai a duba sai a ga ire-iren su nawa ake ba su sadaki sai a ba kun ji an kulla auren nan akan gyara me gyara din shine ba a san nawa ne sadakin ta ba to in wannan ya halasta. domin asali dama ai ba ciniki bane sadaki ba ciniki bane wani abu ne da shari'ar musulunci ta sa a matsayin makwafi mutum ba zai kama wata kawai ya ɗauke ta shi kenan su tafi ba ya ce ta zama matar shi sai ya bada sadakinta mun gane to in wannan sannan shekul islamu ta ya ce wal kitaba haka nan mukataba bawan da aka masa mukataba ya halatta a kulla mukataba akan garar mutum yana da bawa sai ce masa wane ka je ka nemo kuɗi kullum ka kawo kuɗi idan ka kai wani yanayi ni idan ya mini shi kenan ka zama intanci kun ga ba a san nawa bane asali shine ka ce wane ka je ka kawo dubu ɗari da hamsin ranar da ka kawo dubu ɗari da hamsin ka zama ɗa shine asalin mukataba والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم in علمتم فيهم خيرا Allah ya ba da dama a yi mukataba ga bayi to ya halasta a yi garan a ciniki a abin nan a mukataba mai gida ya ce ma bawansa je ka ranar da ka kawo wasu adadin wani adadi na kuɗi to zan yanta ka zama yantacce kun gagarar ne shi kawai aikin wannan bawan ya je ta kwadugo ya ta samun kuɗi kullum ya kawo ana lissafi ranar da mai gidansa ya ga kuɗin nan sun kai shi kenan sai ya ce to shi kenan yau fa ka yantu ka san yau ko nawa ka tara ya ce ikon Allah ban sani ba ya ce ai duk abin da ake tarawa ai ai ai da yayyafi ke kukan cika da ya yi fike kukan cika ka san yau ko nawa ka tara a yau ka tara dubu ɗari biyu da hamsin so da ka yau ka zama intacci a je a samu wanda zai zama shaida tsakanin mu shi nan na yan taka kun ga akan garar aka kulla wannan to ya halatta irin wannan haka nan alfidiya fansar kai fansar kai bawa ya fanshi kanshi ya kama da mukatabar. shi ma ya halitta a kulla akan gara mun gane ai shekul islamu taimiyya ya buga misalai masu yawa a cikin majmu'ul fatawa a game da wannan cewa ya halatta in dama asalin mu'amala ta kuɗi ba riba ake nufi da ita ba to ya halatta a yi garar a cikinta mun fahimta ko na biyar na ƙarshe shine suke ce ma ya dukulu fil mabi'i taba'an bi haythu law ufrida lam yasihha bai'u ya halatta a kulla ciniki a kan abin da dama in shi kaɗai ne ba za a iya cinikinsa ba to ya halatta garar ta shiga ciki garar ya shiga ciki dama suna da ƙa'ida suna cewa yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlala akwai abin da in shi ka ware shi shi kadai to bai da hukunci hukuncin shi zai canza amma idan ya shiga cikin ayari to sai shi ma a bashi hukunci malamai suna buga misali mai hukuncin cin tsutsa kwari kai kwaro mutum ya ɗau irin su kiyashi kiyashi ko shazuma ne kawai sai a ce mutum shi abincin shi shazuma mu ne ya halatta ko kiyashi ko kwankwasa ko wannan tururuwa ya halatta ya halatta cin su a ce kawai a gidanka kai buhuhuwan tururuwa kake ta mutum yake tarawa ita ake dafa yadda ake dafa shinkafa ya halasta bai halasta ba ba ta cikin at-tayyibat al-hasharat laysat min at-tayyibat saboda annabi ya hana kashe su ya hana kashe waɗanda ba sa cuta annabi sama ya hana kashe tururuwa haramun ne kashe tururuwa in ka ganta ka kyale ta ta wuce hadisi ya tabbata manzon sama ya haramta kashe tururuwa sannan akwai su kuma ƙwarin da annabi sama ya ba da umarnin a kashe su a cikin ka'ida duk mai cutarwa shi kuma ya halatta a kashe shi kamar ce naka ya halatta a kashe shi to sai malamai suka ce duk ƙwaran da shari'ar musulunci ta ce a kashe shi da ƙwaran da shari'ar musulunci ta hana a kashe shi to duk sun zama haramu ba halas bane a ci su so daga cin ƙwaro haramun ne to amma kwaran dabino kwaran da ka gani a cikin dabino misali ya halatta ka cinye kayanka ai cewa ma suka ba a fara dabino sannan ba haushe shi cewa ya ɓaure ko in ana cin ɓaure ba a ba a buɗe cikin saboda kana iya zuwa ka ga abubuwan da ba shi kenan ba kawai haka ake a hamba hambaɗa a ci to kun ga yasbutu taba'an ma la yasbutu sikilalan in aka ware kwari a su kansu haramun cin su amma ne sannan muna karatu da ɗalibai na ce musu kun ga siyasan nan ma wannan fa ka'ida ta yi aiki a cikin ta fa yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlala akwai wanda da su suka tsaya su kaɗe ba za su ci ba haka ne ko ba haka bane to amma yanzu kawai sai ga sai sun wuce duk mun zazzabe su ko yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlala to haka a ulgara haka na halatta a cikin ai yanzu ba za ka zo ka ce ka ce yanzu gashi mun karanta hadisi haramun ne mutum ya sai wannan dan cikin ko ko ba shi bane shine shi shine wannan hadisin na jahil haji bai'ul jahiliya da suke yi kaga ba za ka sai dan ciki ba ko ba haka bane mutum ba zai zo ya ga wata tinkiya tana da ciki ba sai ce ya sai dan ciki amma idan aka sai tinkiya ga baki ɗaya fa sai ta ƙara daraja saboda me saboda dan ciki duk da dan cikin me sunansa ana da tabbas game da shi kun gama shi to shine wannan suke cewa ma yadkhul fil mabi'i tab'an bi haythu law ufrida lam yasihha bay'u abinda da shi za a ware shi kadai a ce za a ce da shi to bai halatta a ce da shi ba amma idan ya bi uwar shi shi ma sai a ce da shi mun gane ai to yin wannan garar din ya halatta to waɗannan wajaje guda biyar su ne malamanmu na fikihu Allah ya taka musu da alkhairi suka ware su suka ce ban da su garar ne amma ya halasta rashin tabbas ne a cikin mu'amala a cikin ciniki amma kuma dukkanin su sun halasta mun gane in an samu ɗaya daga ciki ya halasta a yi babu damuwa a ciki Allah subhanahu wata'ala ya ƙara fahimtar da mu addini Allah ya ƙara mana fikihu a cikin addini wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hadisan da za su zo gaba kusan su ma duk suna da alaka da irin wannan amma tun da yanzu mun samu shimfiɗa ina jin kowa ya fahimci me ake nufi da bai ulgara me asalin bai ulgara sannan kuma ina ne ya halatta a yi mun zo hadisan kawai sai mu karanta su mu fitar da fiqhun da ke cikin insha Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu akwai tambaya ɗaya biyu lokaci ya ƙure na'am hmm. wanne ai shi shi shi ba nassin da yace ka a kashe shi ba kuma nassin da yace ba za a kashe shi ba ya halatta za a iya ci man tara shi na ba da ka'ida ka'idan malamai suka ce din nassi duk kwaran da nassi ya zo ya ce ka a kashe shi to bai halatta a ci ba duk nassin da kuma ya zo ya ce a kashe shi saboda cutarwarsa to shi ma wannan kwaran bai halatta shi na buga mana misali ka kunama halas ne a ci kunama kunama ne kwaro ce ko ba kwaro ba ce ya halasta ci kunama bai halasta ba saboda me saboda shari'a ta ce a kashe ta hmm. mun gane amma shinge wannan ba nassin da ya zo ya ce a kashe shi ko ba nassin da ya ce ka a kashe shi to daga ya halatta mutanen da suke da kwaɗayi su ci cinge na'am na'am eh eh Hmm. a ya ce ba zai biya ba ga kotu ai ai ai ai ai alƙali gatan talaka gatan mai rauni ƙa'idan musulunci kenan alƙali shine gatan mai rauni duk wanda yake da rauni to alƙali shine gatansa shi yasa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu a kudu ba sa tafi ya nuna mana haka yace alqawiyyu fiikum indi da'ifun hatta akhudha alhaqqa minhu الضعيف إن الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له سن والقوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه ya ce mai ƙarfi a cikinku a wajena mai rauni ne har sai na ƙwato haƙƙi daga gare shi sannan shi kuma mai rauni mai ƙarfi ne a wajena mai ƙarfin cikinku to mai raunin cikinku mai ƙarfi ne a wajena har sai na ƙwato masa haƙƙinsa to so da ka ai dama shine ai dama yin wani nayi su alƙalai ke nema Eh, shi ne hukuncin shi za ta kai shi kara wajen alkali alkali kuma ya yanka mata sadaki a nan ma ya halatta tun da ya musu ya ki ya bata hakkinta to nan zai ba za a gallaza masa za a gallaza masa biya za a gallaza masa a matsa masa a sa masa a yanka masa sadaki mai zafi sannan bayan an yanka masa sadaki mai zafi a ce masa kuma ba a yadda ya rika biya gutsire gutsire ba yana cin tagalizi domin ka'ida ita ce hatta tura sun saci wannan ka'ida ka'ida ce ta shari'a man arada al-insafa li nafsihi falyunsif ghayrahu idan kana son a maka adalci to kai ma kai law ansafu unsifu lakin bagaw faga alaihim ad-dahr bil ahzani wal mi'an mutum ya adalci shi ce shine wai turawa suke da wata ka'ida suke cewa he who needs equity must come with clean hand ko kuma su ce he who needs equity must do equity in kana son a maka adalci ka samu sauƙin shari'a to kai ma ka zama mai adalci amma babu yadda za ka yi ka zo hannunka dumu dumu da zalunci sannan kuma mutum ya ce yana son ya kubuta a wajen shari'a sai ka za a gallaza masa a dora masa sadaki mai zafi sannan kuma alƙali ya gana ma ya ce ka kawo mata ga baki ɗaya domin ka kai mata wasa da kuɗinta kuma kotu za ka kawo yi haka ake yi hmm. alaikun salam hmm. sai yi bayani ai shiga gona da yawa <laughs> ya ake yi yanzu kowa ya sanya banya? eh ga wani nan ga wani ustazu na abu malik ya ce bai san banya ba ai kai kai ma lol in baka san banya ba ai magana ta lalace <laughs> ba da ake magana ba na'am mu je yabanya shi to ka bari ga wannan ka bari akwai hadisin da za mu magana shi sati ne zuwa insha Allah eh insha Allah za mu magana kan wannan ko da baka ji ne magana kai ba to kana zama da kai ne na farkon kai tambaya insha Allah sai waye na'am ni ciniki wani irin kifin za ka siyar masa eh ku sai ruwa nawa ya ruwa hmm. to mulkin waye ruwa a shari'ar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annasu shuraka'u fi salati ko fi salasati mutane sun yi tarayya akan abu uku ba wani wanda zai zai ce nashi na farko manzo sun ya ce alma ruwa amma ruwa nan malamai suka bambanta suka ce ban da ruwan rijiya rijiyar da kai ka haka kayanka a kofar gidanka ko a gidanka taka ce ruwan da ake magana shine ruwan da yake kogi sannan ban da ruwan da kai ka gyara shi ka jawo shi kace da inji yake kawo maka gonarka kake ban ruwa da shi shi ma wannan naka ne amma kogi ga baki dai wani ba zai zo ya ce nashi bane annasu shuraka'u fi talatati na biyu anna wuta malaman mu na wannan zamanin suka ce wannan akwai mu'jizar annabtar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai gashi Allah ya kama a wutar lantarki amma ne su sama ya faɗi a lokacin ya ce anna wuta wutar da suke da ita a lokacin bata wuce kyaskyastu da suke amfani da ita wutar a wutar ta hada girki ba ita ce amma mu sai gashi yanzu ana da lantarki ana maganar abin nan megawatt dubu kaza to shi ma duk tarayyar mutane ce wani ba zai zai mallaka ya ce nashi ba ne. mun gane ai shi yasa privatization a musulunci da gwamnatin musulunci ce ake da ita ba za a sai da wuta ba ba za a siyar ma da wasu tsiraru a ce wutar su bace hakkin gwamnati saboda saboda maintenance da kula da da madatsar ruwa da ake da su da madaman da suke ba da wutar inda suke amfani da abin nan sola kula da injinoni da na'urori to ya halatta sai arka cewa 'yan ƙasa su riƙa ba da kaza ka sha me kuke ce mata reading unit kaza ka sha unit kaza to za ka biya kaza amma abin ya zama kawai kamar wani ɗan ɗauni ne kake badawa ba biya kake ba don ba za ka iya biya ba mun gane sannan na uku shine alkala ciyawa ba wani wanda zai zo ya ce ciyawa ta shiki ciyawa Allah ke fitar da ita amma malamai suka ce a wannan zamanin suka ce banda ciyawar da ake yi ta musamman yanzu akwai ciyayin da ake yi domin ba dabbobin gidan gona da ciyayin da ake yin su don gyara filayen kwallo ko to yin waɗannan ciyayin noman su ake yi su ba su shiga cikin hukuncin cewa mutane ga baki ɗaya su tarayya a cikin mallakarsu ba ka fahimta na gyara magana ruwan ne tun farko kaga tun asali bai halatta wani zai ce ruwan shi bane hmm. shi ne aka ce maka asali wannan cinikin ma bai halatta ba ba wani wanda ne zai ce maka ruwa na shi ne kogi na kowa ne mun gane amma babu laifi idan akwai hukuma gwamnati da ta sa ta ce to ga masu kula da kogin nan sai su ce to saboda akwai wasu abubuwa da ake kula da kogin gyaransa to duk wanda zai zo ya su sai ya ba da kaza amma ya zama gwamnati ce ta ƙasa ta sa wannan ka'idar ba wai mutanen gari ba kawai wani ya zo irin yadda ake yi sai ka je kano in ka je kasuwar sabon gari ko ka je kwari kawai sai ka tarar da wasu yara mara jin magana yan daba su zo su tsaya a bakin waje su ce wannan filin nasu ne in kai fakin ba abin za su maka jiya na je shekaran jiya ne ko jiya shekaran jiya na je Kano muna fa cikin mota muka zo muka muna cikin mota ba inda muka zo muna zuwa suka zo wai filin su ne nan wajen sabo gadan nan da kwankwasa yake ta wajen singa wannan dogo gadar ta mai kilomita biyu to a ƙarƙashin ta fa duk bawali ake a wata kenan kawai wani dan daba zai ce mana ya ce ya ce min ya ce ustaz wannan wajen fa waje na ne fa wai wajen shi da katuwar sanda sannan sai ya je can wajen da ya hango wani abu sai ya yi zaki yana tsorata ni in na fayi wani abu fato <laughs> kaga wannan fili ba nashi bane waye bashi sannan wani ya zo ya ce ai shi ya kawo mu shi kuma wai shi ya kawo mu filin shi ya nuna mana wai mu zo ga waje ga wajen da za mu yi fakin na zaro naira ɗari na basu na ce kai hamsin shi wancan hamsin a za mu tashi shi kuma sai ga wani shi kuma ya zo da tiri kwatan wando shi ma idan shi jajajir ya zo ce shi ma sai an bashi wanda muke tare da shi shi yake tuka mota ya dauko naira ashirin ya bashi ya ce alhaji ranka kai daɗe gaskiya naira talatin muke ansa gashi in ka zo wani lokacin ka bamu ya jefo naira ashirin na ce masa fa mun zo fa wani fa ya naira ɗari fa muka bada wani ya zo ya ce shi ya kawo mu wajen wani ya ce wajen shi kai ku ye to yan kaza kaza ya kundi mazagi ya ce hata wato ma mallake mana waje suke yi ko kir ya can mu kuma muka yi gaba da ya ɗauki naira ashirin din ya gaba to yanzu wannan filin shi ne to kaga shi ne irin wannan kawai sai wani ya zai ce wai filin shi filin fakin amma da misali ai ai akwai wanda ake yi sai su shata wani fili da gate ɗinsu ma in za ka shiga har tikiti suke badawa akwai su a Kano akwai su ma na ga an fara yi a zariyan nan ha a sabon gari akwai na sani duka sai su zo su baka kuɗi wannan na shikan da damuwa ko ba na tsallakin nan ba mai dankalin nan akwai damuwa kan mu shiga babu shi mai ta faɗi su ɗaya akwai matsala <laughs> wannan ba na gaske ba ne <laughs> in za ka je shi ka je da ka je da wannan ba ka shiga ka shiga cikin ka shiga shiga ciki kar ka ba waɗannan na baki ne. ban ba kashe musu kasuwa ba ba in ka ga za ka je ka ba su ka ba su amma ni ne ban ga aikin da suke yi ba to ire-iren waɗannan abubuwan mutane suna nan sai zo su kallafa kansu saboda haka kada wani zai ce maka wai ruwa na ce sai dai in gwamnati ce ta hana sai ta hada na sake gani irin wannan a Legas a bakin teku kawai area boys su ma sun zo sun haɗa kansu sai su ce ko filin su za ka yi fakin da motar ka malam malam malam malam su zo su ci, a nan wajen su ɗari biyu ba abin da za su maka kawai wai ka aje motar ka ka je ka kalli teku sai ka ba da ɗari biyu ba fa wajen can beach din babba fa inda tura suke zuwa ita baɗala inda kawai za ka je ka kalli aya Allah ruwa na tsalle bayan gida ma da ake yi a wajen fa sai su zo sai su ce wajen su to bi ire-iren waɗannan ba wanda ya sa su rashin tsari ne na ƙasa da ake da shi Allah kawo mana da irin wannan a saman ma da kowa aikin yi na gaske shi kenan duk a kubuta daga irin waɗannan abubuwa amma ba wani wanda zai ce fi wajen shi to tambayar ka ta bi ita shi shi wanda ya riga in ya riga ya sai wajen ya bari sai ya kamo kifin sannan sai a zo a yi ciniki ka fahimta sai ya kamo kifin a cikin ruwa sannan ga kifi ana ganin shi zahiri ya kamo shi ya zama nashi kila ma bai cire fatsab ba ko bai ciro kifayen daga cikin koma ba to sai a yi ciniki in aunawa ake yi da kilo a auna a san nauyin kifin da mutum ya siya in kirgawa ake yi a yi in kuma kintato ake yi a ce to ana ganin wannan kifin zai kai naira kaza to sai a yi amma ba a ce zan shiga ruwa ba a yi cinikin kifi kamo min kifin naira dubu biyu zai shiga ruwa yana iya zuwa ya je yadda ya sa fatsasta an cinye tanar ya fitar da fatsasta komar da ya jefa an ci cinye masa tanar da abubuwan da ya sa shikenan bai samu kifi ko ɗaya ba ana haka ko babu a haka kaga wannan garar ne kuma algararul fahish aljali rashin tabbas ne a fili mutum bai da wani tawilin da zai ma wannan amma sai muka bambanta muka ce amma malaman wannan zamanin a irin ciwon da ake da shi na zamani suka ce banda kifi na cikin ruwa koma abin nan yi kwami na cikin na cikin gidan gona gashi nan kana kallon kifayen ya halatta ka nuna wannan kifin ka ce to gashi a ciro maka shi akan naira kaza ko kuma auna shi in ya kai adadin kilo kaza to ka siye shi akan naira kaza wannan ya halasta domin ga kifin nan ana ganin shi balo-balo yana yawo yana motsi ko ba haka bane to ka ga wannan ya halasta bambancin wannan da wancan ke bambanta su kan kirkita ka fahimta sosai Allah ya sa dogon bayanin da na bai sa ka ruɗe ba shi ke nan mu yi haƙuri sai sati mai zuwa in Allah kai mu wanda yake da wata tambaya sai ya ci gaba Allah shiryatar da mu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah